الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأهل بيته وذرياته أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya sake azurta mu da gani yau kamar yadda ya azurta mu da gani juma'a na makon da ya wuce a yayin da waɗansu mun yi tare da su amma yau ba da su zami ba ko sababiyar rashin lafiya ko kuma allah ya karɓe su kamar yadda yake kowannenmu mai mutuwa ne muna roƙon allah tabaraka wa ta'ala waɗanda ba su da lafiya allah ya azurta su da lafiya waɗanda suka riga mu gidan gaskiya kuma muna roƙon allah ta'ala ya haɗa mu da su a aljannar firdausi da farko muna godiya ga malam mai wa'azi da ya ta kokarin fahimtar da mu wato abubuwan da suka dace cikin musulunci allah ya saka mai da alheri shi ma alaran ma muna roƙon allah ta allah ya saka mishi da kyakkyawan sakamako bayan haka muna amfani da wannan dama muna fatan allah ya iso mana da liman gobe lafiya insha allahu muna sararin gobe zai sauka da daddare Allah ya kawo mana shi lafiya sannan kuma akwai executive chairman na wannan masallaci alhaji bashir sodangi ko Captain bashir sodangi da zai aurar da ɗaya gobe asabar a gidansa karfe biyu na rana to ana gayyatar 'yan uwa da abokai da kuma jama'ar musulmi da su halarci wannan wuri idan an sami iko a dalilin sanarwar ma saboda ba a masallaci za a yi ba bisa wasu dalilai muna fata allah ya datar da mu to a kamar yadda al'adar wannan mimbari take wato hudubar mu ta yau tana magana ne akan mutumin da yake gashi musulmi amma kuma baya so ya yi ado da musuluncin wani ma har yana kyamatar a kira shi musulmi a wasu wurare za ka ga mutum musulmi ne amma kuma mafi yawan ɗabi'unsa ɗabi'u ne na yahudawa za ka gama mutum har yana faɗin cewa idan yana nuna musulunci ɓaro-ɓaro za a kira shi terrorist ko a ce extremist ne shi wato ya kai ƙarshe wajen nuna hali wato na ta'addanci to abinda mafi yawan mu muka kasa ganewa shine wallahi abokanan zamanmu babu wani abin da za su gudanar a wannan duniya face sun saka addini a ciki har ma sun ba shi priority mana sun ba shi fifiko kai ne kake shirmanka duk kuma abin da za ka yi wai don ka nuna kana pretending a kai waye kana da saukin ra'ayi a musulunci waye wallahi wannan da kake ma ba zai taba son ka ba alkur'ani ya gaya mana babu yadda za a yi su so ku har ma alkur'ani cewa yake ga kunan kuna son su amma su ba sa son ku kafirai ne kuke so ba su sun ku kai ba ma fa kafiri wanda kwata-kwata bai yarda da kalmar shahada ko karbi kalmar shahada ba a'a musulmin da fasikanci ya mai katutu haramun ne ka kusance shi ko kai mu'amala da shi wannan ittifakan an san wannan domin mutumin da yake fasiki mai yawan zina ko shan giya ko liwaɗi ko wani abu mai kama da irin wannan to kyamatar shi musulunci yace ce kai har ma aka ce ko da rashin lafiya yayi kar ba ka gaida shi kada ka je sallar gawon shi ballantana ka rakata duk wasu abubuwa mu'amalat na musulunci aka hana ka kai shi shi yana cikin da'irar musulunci ba ya fita ba ne to ina ga wanda yake ya fita mafi yawa ba wai ma yara ƙanana ba hatta mu manya koyon al'adar yahudawa muke wallahi ka duba wani yan boko nan da kyau ka gani su sha ruwa da hagu su ci abinci da hannun hagu za ka ga mutum ya fa sani dan yanzu ka ajiye mun taliya ko shinkafa ka ce in dauki cokali mai yatsu in kuma da hannun hagu to baka shirya gaskiya ba shi ma tsabar karya ce ya san yadda ya taso ko ya ci da hannu ko ya cika cokali ya cika cikin shi dam amma saboda tsabar a ce shi dan zamani ne a'a shi dan boko ne a'a shi ya zama civilized yana da wato wayewa irin wannan ɗabi'un yake ɗauka babu yadda za ka gaba yahudi ya kwaikwaye ka sai dai ka kwaikwaye shi saboda na farko shi haushin ka ma yake ji don haka me abin sha'awa tattare da kai da zai kwaikwaya babu ku duba shugabannin ƙasar nan kar ku tsaya ga musulmai kawai ku duba firimiyoyi nan na shiyoyi su makil akwara su Akintola su a ah, mai sunan wancan ba a biyo ba a walawo su Namdi Azikwe su a Amadu Bello su waye dukkansu duk inda suke ratsa a duniya a cikin manyan kaya suke su saddauna da rawanin su suke shiga cikin turawa a buga turanci su ma su buga kuma su burge a yi tafi wallahi na ga inda biyun nan suke turanci turawa suka miƙe tafin ya gagara a zaune sai da suka miƙe sai ga su kuma cikin a ɗinsu na al'ada wanda addini ta yadda amfani da shi babu abin da ya rage musu daga daraja su sai ma ƙarawa don haka meye abin kwaikwayo gaba yahude babu wallahi ina tabbatar muku yadda alƙur'ani nan ya faɗi ba sa son ku kuma ba za su so ku ba babban dan boko za ga idan ka zo yanzu ana magana ko shawara ake imu imu zai ce a kar kawo mana addini ko baka bane shi kuma can yana bayan ya rufe kofa yana zaune a wurin ba zai zartar da wani hukunci ba sai da shugaban addini shi wallahi mafi yawan shugabannin nan tun daga shugaban kasa ko gwamna cikin abokanan zaman mu babu wanda zai fito ya yanke wani hukunci face ya ji me shugaban shi na addini ya ba shi shawara ake kafin ya dantar kai kana nan kana shirban banza kana cewa a daina kawo addini kuma ya alkur'ani ya tabbatar mana da ba su da amana bayan ba son mu ba da amana duk yanda kake tunanin kuna tare duk yanda kake tunanin kuna wata hulɗa na kasuwanci ko wani abu wallahi matukar ya ga bai samu da kai tun zai barar da kai ya gaba kuma duk sakin fuska da haba haba da zai maka kana shugaban shi to wallahi da bai samu da kai zai kasance mutum na farko da zai iya haɗe da zai a kashe ka domin mutanenmu mun yi nisa ballantana al'amarin siyasa muna daukan shi kamar da wasa wai muna buɗe baki muna cewa ba addini ba wa ya gaya maka babu addini a ciki wa ya gaya maka kana ruɗin kanka yanzu ga 'ya'yanmu nan ko talabishin suka kalla suka ga wani yanayin sanya tufafi to gobe kaftanin da ka dinka ma ɗanka zai watsar da ita zai je ɗauko wannan tufafin shi zai sa ko ya matsa maka ka bashi kuɗi ya je siyo kaga ya keta wando a cinya ya saki duwawu a waje yana kwaikwayon wani can wanda yake al'ada shi mummuna ce ku duba fa a ashirin tun ashirin in aka nuna maka hoton malam ɗan arewa musulmi yana cikin tufafin shi ne mafi yawa da rawani har zuwa alif ɗari tara da hamsin ɗan kudu yana yawo tsirara ne da yawa kar kuma ta sardauna ya yi yawo hakan duwatsu da karkashin waye ya tarar da mutane tsirara ba su sanya tufafi wasu sai ganye amma da yawa ya ɗi bistura ya kai musu yawancinsu da sun musulunta saboda haka akwai hanyoyin da za ka bi idan ka ce min a sanya siyasa da hikima wajen sanya addini na yarda da kai amma ka ce min babu ban yarda da wannan ba dalili ai alkur'ani ne ya ce akwai kuma ya ce maka in ma shugaban kake so ka zaba ga irin wannan za ka domin ba a ce ka je ka zabo shugaban da zai iya sa a kashe ka ba ko ya kashe ka ai mun zabi shugaban mun gani ya sa an yi ta kisan ya ƙara ma kisan ƙarfi ya ƙara mata armashi sai daga baya da muka samu ceto haka ne ko ba haka ba jama'a ba haka ba ne to muna yaudaran kanmu ne yanzu ku duba taimako daga Allah ana cewa shugaban kasar nan buhari zai musuluntar da najeriya zai yi waye ana ta surutu duk abin da za a yi yanzu yarinyar nan guda ɗaya wanda ba dawo da ita ba ta jarci ku duba maganganun da suke yi akai yarinya guda ɗaya amma mu musulmai da a ce kirista ɗaya ta dawo wa'annan casa'in da wani abu ɗin suna can ba za ka ji wani ya fito yana magana don kare muradin wannan ba amma ku duba inda kun kalli talabijin bikin ista gaba ɗaya mafi yawa maganganun da aka yi a kanta ne har shirya mata addu'a aka yi na musamman jama'a ina muke tafiya da rayuwar babu da kishin addininmu ba mu ma san inda muka sa gaba ba yanzu fa su a wurinsu ba a ceci kowa ba wallahi a wurinsu babu wanda aka ceta kun dai ga ita ɗaya ce ta nan kusan ɗari amma ko a jikinsu cewa suke yi ma ai inda musulma ce da an yi ƙoƙari yana haƙoma aka yaƙe su aka to ku duba ku gani sun fa manta abin da ɗan uwansu ya yi na ɓarna wajen taimakon kashe al'umma a ƙasar nan amma mafi yawa ba a fito an ƙalubalance shi ba ba ƙalubalance shi ba to da yake Allah Allah ne sai amfani ma da fajiri ya taimaki mumini sai gashi ƙungiyar kiristoci ta arewa ta kai ma shugaban ƙasa da yara cewa ba su yarda zai musuluntar da najeriya ba su sun yarda da shi ɗari bisa ɗari za ma su shirya addu'a ta musamman domin Allah ya ba shi kariya don Allah wace ƙungiyar musulmi ne ta wannan akwai babu wannan abin kunya ne ma ai da sun yi duka kuma ku mayar da dukan da ya fi nasu nauyi saura ya mummunan fasara a ce na ce a ɗauki makamai duka wannan bakin da kuke gani wallahi wani lokaci ya fi takobi kaifi za ku yi amfani da wannan bakin ku yi maganganun da in an ce sa ƙara buɗe baki sai wata magana ba za su yi ba bakin nan yana sa a yarda yana sa a ƙi bakin nan ke sa kaga an yi kuka shi yake sa kaga an yi dariya wannan bakin dai kuma shi ke kifa mazayo mutane a cikin wuta ya kamata mu farka fa wallahi mu zama masu alfahari da addininmu me yasa lokacin da yariman bakura ya gabatar da shari'a idan ana meeting na council federal executive council zai ce excellency mr president lokacin sallah ya zane in sallah har ma ya zama an yarda da wannan an tabbatar da idan lokaci zai tashi babu wannan zai ce karka tashi kuma ai kuma ta da dramar da aka yi baran da ya tashi zai tafi wani ma ya kara tashi cewa baka saba tashi ba zauna shi dai musa ya saba tashi a san mutum malam a san me a san cinikinsa idan ka zama jajirtacce yanzu turawan da suka yi aiki da iyayenmu ai an ce da kansu za ga bature ya ce ah, an kira sallah kai ba ka sallah ne ya ce na shuta shi ka tafi kai sallah wai shugabanka ne ba musulmi ba shi zai ankarar karar da kai ka je kai ibada fa ya subhanallah yanzu kuna gani fa wallahi in banda waɗansu ma jajirtattu ne a national assembly da senate da sauransu idan waɗannan abokan zaman namu suka tashi suna magana na rashin mutunci da rashin kunya in banda an samu kalilan da suke tashi su mai da martani ai kata kata kuma dole ana jin tsoron su wallahi da ba zauna lafiya ba da ba zauna lafiya ba haka za a zama kamar mata ga baki daya ya kamata mu ji tsoron Allah duk inda muke muna rike da addinin mu wallahi talla yanzu wannan yarinyar ba cewa suke sun jinjina mata ba har ma an ta fito za a bata award saboda an ce ta musulmi da ta ce ta ki ta ki yarda ta fita daga addinin ta in yarinya karama za ta shiga hannun irin waɗannan miyagun yan ta'adda har ta ce ba za ta bar addinin ta ba to kai ne min babi aula kai fi cancanta kai wannan musulunci baya baya mu'amala da rago kwata kwata ba shi babu rago bari buga muku misalan waɗansu mutane uku akwai wani wanda ake kiran shi barra'u bin malik lokacin da kafirai suka yi wata katanga suka saka gate ba suna gudun kada a kai musu farmaki lokacin wani yaƙi ga ta ƙofa da tsawo da girma da nagarta barra'u bin malik ko kowa ya san shi a tarihi mutum ne lauka-lauka kamar za ka kama shi ka karye ga kafirai manya-manya miyagu masu jin kansu a cikin wurin nan amma ya ce yana so a ɗaure shi da igiya a jefa shi zai buɗe ƙofar da izinin Allah haka aka ɗaure shi ana ganin shi lange-lange aka wurga shi ya dinga amfani da takobi ya lankwashe nan ya yi nan ya sari wannan a sare shi sai da ya balla ƙofar nan ta buɗe ba girman jiki ba ne zuciya ce gagazotul mu'uta wani hafizi wani hafizin alkur'ani ya zo yana advancing a wurin yaƙi ana kiran shi zainubi da harisul ansari sai wani cikin gwara ya ce alagafata malam wannan fili mafi yawa na jarumai ne ba naku ne bari a zo karatu tuku na malam sai ka zaƙe ya ce to bari nuna maka nafi ka zakewa yasa mashin da ke hannun shi shi yasa ya dunga haka ƙasa dama da hagu ya zira kafafuwan shi ya rufe su ya ja daga a gurin ka ko san yaƙi ka kora ne a koro ka ko to shi sai dai a buga a nan ko a kashe shi ko ya kashe babu inda zai iya motsawa dan ya nuna maka shi jarumi ne ba ma zai gudu ya ja da bayan ba ballantana a bi shi shi bari ya tsaya a nan a gwabza da shi ina zuciyoyinmu suke الحمد لله مستحق الحمد وأهله الجازي خلقه جزاء دائرا بين فضله وعدله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه وحكمه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل خلقه أما بعد على المسلم أن يكون معتزا بدينه فخورا بإسلامه مشفقا على غيره واثقا بالنصر وعلى المسلم أن يصبر على أذى الخلق فإن أتباع الرسل لا بد أن يؤذون ولذلك قال لقمان لابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من أذم الأمور وكما قيل في أمر الجهاد إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون لأن كل من صبر في أمر هذا الدين الطيب فجزاؤه الجنة وكل مصاب في الجنة من بقاء بلا فناء wa izin bila zawan wa ginin bila faƙar alhamdulillahi al’adu samadun lalil lamyalid wa lamyulat wa lamya kullahu kufuwan ahad wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulu almabu'uthu rahmatan lil alamin ahibati fillah ilamu anna allah huwa al-alimul khabir alladhi ahata bi kulli shay'in ilma ahata ilmuhu bi zahir wal batin wal israr wal i'lan wal madi wal hadir wal mustaqbal فلا يخفى عليه شيء في من الأشياء الحكيم الذي له حكمة العليا في خلقه وأمره الذي أحسن كل شيء خلقه السميع لجميع الأصوات باختلاف اللغات ألا تفنن الحاجات البصير الذي يبصر كل شيء وإن دق وصغر المجيد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله فله من الأسماء أحسنها ومن الصفات أكملها ومن الأفعال أتمها وأحسنها fa inna af'alahu ta'ala da'iratun bayna al-fadl wal 'adl fasabbihuhu wa atihuhu wa taquhu kay takunu min al-faizin allahumma a'izz islam wal muslimin wa adhill shirka wal mushrikeen wa dammir a'da' ad-din wa kan ibadak al-mu'minin bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin allahumma fil lana dhunubana kullahu dikkahu wa jillahu wa sirruhu wa 'alaniyatuhu allahumma ansurna wa 'alaina اللهم كلنا ولا تكن علينا اللهم زدنا ولا تنقصنا إخوتي في الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله